fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jan ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. A duk Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma 26 ga watan Oktoba na shekarar 2020 za mu kammala maudu'in da muka faro a makon da ya gabata akan yadda matsanancin damuwa ke kawo rauni a zamantakewar aure. To kowane bangare zauren zai tabo a yau? An ce namiji ba dan uwa bane. To abokin da kenan. Kowa ya ce namiji ku ne zai mutu malaya. Tsaya, lokacin da kake abin zama aboki mutuwa amma an ce miki wai namiji kan adin kowa ya ce namiji uba ne wata abin yana muku zafi ma yana min zafi ne in particular hmm, ce ashe dai an taɓo wa maza inda ke musu zafi dama wannan karin maganar na ɓata musu rai kin dai ji da kunnanki daga wannan gutsiran jama'a muna tafe da ƙarin bayani cikin shirin namu na yanzu za mu koma zauren tattaunawar mu a Kaduna. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim. da bakin da ta gayyato mana binta gare ki. bari mu dawo akan maganar damuwa da abin da za ta iya wa shin in mace ta shiga cikin wannan damuwar da muke ta bayani da ƙara faɗaɗa bayani a kai wani abubuwa za a iya gani a hali a wurin mace wanda yake tabbatar da cewa anya wannan matan ba tsananin damuwar ne kawo ta aikata aikin nan ba. to akan samu ishu um, akan samu matsala kamar ta sabanin tunani alal misali bature zai iya cewa hallucination wanda yakan biyo baya saboda damuwa a shigar depression mai wani abu wanda ita ma faru ba zai dinga ganin abin da ba shi ba shi ne ba saboda gaba daya tsarin kwakwalwa shi ta fita daga yadda ya saba har ya kai ga yana hangen wani abu daban da ba shi ne ba mm. kuma dalilin abu mu kuma dan adam na da wani abu ne yanayin tunaninka yanayin aikinka idan ya shiga tunanin cewa a ah, na ji kai yanayin da yau wani zai kashe ni to tura ta kai babbo kenan duk dan adam ba mai jira a kashe shi zai yi daukan mataki sannan kuma tunani na iya kai ga shafi lafiya ka ga mutum kai har tsumbura mutum za ka ga tunani na koma ya yi saboda ko abinci kake ci shi kuma yana cikin wadata oh, kana wadatan da komai duk abin da kake bukata na jin daɗi hatta zu to ko jininka bugun zuciyanka zai canza hatta jininka ma ba zai yawo jikinka yadda ya kamata ba zuciya ita canza zuciya ta canza domin kwakwalwa zai da zarar kwakwalwa ta ba zuci ta ba jiki cewa akwai damuwa eh. daga nan zuciya kan takin firgita domin shi firgici ba sai abin da ka gani ba abin da yi tashi domin kan kan yin mafarki ma abu ya baka tsoro ka hankalin kai tashi ka tashi kana da kan zuciya so ba lallai ne ka gani amma muddin gwagwalo ka yi shiga wani yanayin da ka shiga wannan akwai kan kai mutane ga kuma yanayi na taɓin hankali yanayi na faɗa hmm. wasu kuma zai kai su ga janyewa ga al'umma wato su ya koma duk duniya ba abin da ya bai da aboki bai da amini bai da aboki bai da amini hmm. idan aka yi rashin sa'a kuma illa kuma babban illa a nan shine idan aka yi rashin sa'a lokacin da damuwa ta shiga ba a bata kulawar da ya kamata don eh, magance ta ana ta kyaranta ana ta nuna cewa da Allah bayan an kai ga haka in tsotsai ya gita mm. mutum mai ma'amala da mutanen banza ko masu shaye-shaye don an je kullum zai kokarin a nuna mashi zai gane cewa shi wannan wannan abu yana iya kawo da damuwa ai da yawan masu shiga wannan yanayin wasu ana gaya musu kaza na kawo da damuwa wato kamar shaye-shaye shaye-shaye yana har shaye-shaye na kai mutane domin a lokacin da ta fita haicinta ta manta wato lokacin shaye-shayen ba iskanci ba ne ba ra'ayi ko a kashe ta damuwa da kake neman mafita akwai su hmm. akwai su hmm. an sha hira ko ni a jami'a abinda na yi project da ake cewa hmm. na yi akan wannan matasa da yawa da na hira da so sun ce to in ba sun yi ba ne za su ta wannan tambayan na sha jinta baki wato mafita kake nema kawai saboda da ya yi za su ce kawai mun ji komai ya muna normal mun ji komai ya yi daidai an manta da wannan damu a daidai wannan manta kuma alhalin damu mu ba ta tafi ba abin da yake ta su ba tafi ba Malam Ismail ka ji abin da ya faɗa da ita yi mana bayani akan abubuwan da wannan zai iya janyowa musamman ga ya mace akwai karin bayani to um, kamar da ya bayani akwai abubuwan da zai iya jawowa a bayyana haka mm. akwai na zuci mm. da kuma na alaka da mutane abu ina abin idan ya yi nisa farko dai misali na sirrin zai kasancewa ka ga mace ko mutum bai magana ya zama irin yana cikin wani kana dai gani ka gane cewa yana cikin damuwa na biyu zai iya haifar da waɗansu ɗabi'u da ba a san su ba na uku zai iya kasancewa mutum ko ya fara bige-bige ko ya fasa wani abu mm. ko kuma duka in mace ce za ta bige yaran ta ta bige su eh. sunan mijin ne mm. irin ta nemi da za ta huce yau na so ta huce a kansu zai kasancewa ta fafasa waɗansu abubuwa saboda bacin ne zai iya kaiwa kuma ga fada ba abin mm. zai iya tada saboda yawanci mata sun fi shiga cikin wannan zai iya tada hankali tada mata hankali da za ta yi ta bikin mijinta da ma fara duka su fara wato abin da yake ya kawo ba su hankali saboda abin ya mata ya mata sai yadda za su saboda mata sun fi jurewa sun fi danna wannan abin so a karshe idan ya tashi fitowa kan fito da cikin wani irin sai eh, ba sannan su ba yawa sannan kuma yanayin hudda da mutane ma za ga zai iya kasancewa ya canza kila ko tana da cikin kawai ta ne ko kuma namiji na tare cikin eh, abokan za a ga ya zauna ya shiru wani lokacin ana magana bai sa abin da ake cewa ba to wannan damuwan yana haifar da waɗannan abubuwa a ƙarshe zai iya haifar da rashin lafiya zai iya haifar da hawan jini haifar da hawan jini zai iya haifar da ciwon zuciya zai iya haifar da ba mutum a ƙarshe mutum ya mutu saboda damuwa tana kawo waɗannan abubuwa a ƙarin bayani kan damuwa bayan haifar da irin waɗannan akwai ƙarshe wanda sukan koma su zama sun yi tawaye ga zamantakewarsu dalilin damuwa ma'ana tana aure ne a'a matsalolin damuwa aure yawa gaba ɗaya za ta iya tawaye abinda bature ke ce ma rebellion ta kai ga auren yakin shi ma take a duniya ganin shi take a gida wajen wani wani an ƙiɗiro shi don kukubantar da mata da ire-irenta hmm. damuwa na kawo wannan wata ba wai tara saboda duk abin da zaka gaya mata bai kai abin da ta gani ba ta haka kuma fiye da shi ko da ba shine mafi akasari ba yawa damuwa duk yana kawo wannan illa Allah ya mana maganin sa malama hawa na'am ke ganin damuwan nan yana shigar da mata yan uwa gaskiya ni a tunanina a kuma halin rayuwa abubuwan da na ji da na kuma gani hmm. mata da maza aure an yi shi da tunanin cewa za a yi zaman lafiya zama cikin soyayya ka samu abokin hira mm. abokin raha abokin arziki darfin asiri darfin asiri to wani lokaci sai ki ga an samu akasin haka ki ga namiji na tsangwamon mace ko mace na tsangwamon namiji ko da yana mata wasu halaye da ta shiga cikin wasu halin ta kasa zaune ta kasa tsaye mm. irin haka ne sai ki ga mace wata ki ga ta zama ba yadda ka santa ba mm. a'a ta zama mai naci abinda bature ke ce managin magana ɗaya in ya faru ta dinga maimaita shi tana maimaita shi tana maimaita shi sai a samu rashin zaman lafiya tsakanin ta da miji wani lokaci kuma kiga ta zama mafaɗaciya mm. mafaɗaciya da 'ya'yanta ma sai kiga tana kyaran su abu kaɗan abinda bai taka kara karya ba mm. kiga tana ƴaƴansa faɗa mijin ma ta kasa zaman lafiya abu kaɗan ce ta faɗa da shi wata kuma za ki ga ta zama ta koma ta yi shuru wanda kuma da an san eh, da ta ne raha ko ina ma cikin mutane ne duk in ta shiga an san amma sai ga mutum ya koma ya zama kaman ba shi ba mm. in ma yana wuri ma kaman ba za ma a san ya zo ba to duk damuwa yana kawo haka cikin aure don wutan abin ya mata yawa ba za ma ta iya faɗa ma kowa ba mm. sai dai ita ta dinga haɗiyewa sai ta ga ta zama ta koma ta yi shiru abin da sai dai kawai yana taro mata a zuciya yana taro mata a zuciya to irin wannan in ya zo ya mata yawa sai ki ga a ce mutum wata za ki an ce ta fara wasu halayya wata ta dinga yin abu kamar mahaukaciya sai ki da ana cewa kishi ne ko wani abu kiga tana wasu abubuwa kamar mahaukaciya ko kuma kiga mutum ya fara a sai kiji an ce yau mace in kika je za a ce ai su ciwon zuciyar nan mata mun fi yawa in kika je asibiti a su hawan jini mata ko kila shi sa ake cewa mace din ai namiji ba dan gurbin wato ta fita daga cikin harkar shi ki ki kyale shi da Allah ya ta abin da yake yi ki ki fita daga harkar shi ki haka ki mace za ta yi harkar ta ba tare da mijinta ba ina ba za ta iya yi ba amma aikin ga ba dalili kenan ba eh ba dalili kenan ba ba haushe kai kawai ana ce namiji ba dan gurbin ba malai ba kake ba da kuɗi ba mata ne yan uwa da hudu yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muka ci gaba da tattaunawa akan yadda matsanancin damuwa ke illa ga zamantakewan aure. Amma kafin mu koma zauren tattaunawar mu a shakata da wannan waƙar. bari mu koma zauren tattaunawar mu. mace za ta iya harkar da ba tare da mijinta wani ina ba za ta iya yi ba amma aikin ga ba da dalili ke nan ba eh ba da dalili ke nan ba na bahaushe kai ana ce namiji ba dan goyo ba mala ba ga kake ba da hudu ba eh. mata ne kuma musu ba da hudu ba wannan abu saboda yana da kyau al'umma har su su cire shi kin ga namiji ba dan gobe nan ba ana nan cewa mace mijin ta kan ma ta amince da shi shi ba abin ta eh, namiji kana ta rere shi ba din eh namiji kana ajali ba to daga namiji kawai sai mutuwa daga mutuwa sai namiji to kin ga wannan mu na dabi'a ne da ake gina musamman abin nan eh, matan yake yana hana su maza biyayya kalle shi a matsayin abokin ki a matsayin dan ma uba ne amma kina shi abokin wani to mahaifiya ce take gaya ko kuma manya manyan mutane mm. wanda sun kai shekara hamsin ko an ce namiji ba dan goya bane to abokin gawa kenan kowa ce namiji uba ne zai mutu malaya zai mutu malaya kenan ko ba fa ubanki bane mu ki dauke shi kamar uba ne mm. abun abun zama mm. aboki dan uwa amma an ce miki wai ko namiji kanin ashirin kowa ya ce namiji uba ne wata wannan yana muku zafi ma yana min zafi ne in particular wannan da ba dabi'a ne mai kyau da hausa wani lokaci an ce namiji ba dan goyo bane ba ana nufin wai kake zamantakewan aure lafiya da miji sai matsala ta samu eh, yau sai matsala ya samu saboda mace idan aka ce namiji ne ke mace ke a matsayin matan shi ne a yanda al'ada ya nuna namijin namijinmu ana dora shi muna fifi ana fifita shi akan kike mace hakan ki mishi biyayya ki komi da yace yake so ki mishi to idan namiji ya zo shi a ce a'a ko zai yana wani abu da ba kya jin daɗi shi namiji fa an san cewa yana da zai iya auren zai iya ƙara na biyu zai iya ƙara na uku zai iya ƙara na uku yana ma iya shafe duka ya ƙara wani aure to ke ko shi kaɗai ne kuma ke ba fatan kike auren nan ya mutu ki je ki wani ba shine akan ce namiji ba dan gobe bane idan kika ce za ki dinga duba abubuwan da yake halayen da yake nuna miki ki sa kanki cikin damuwa ko kuma ki ta faɗa da shi to kin ga ba za a samu zaman lafiya ba ke tsakaninki da shi ba daɗi ke baki da kwanciyar hankali ƴaƴanki baki da kwanciyar ba su da eh. kwanciyar hankali iyayenki ba su da kwanciyar hankali wani lokaci sai aka ce namiji ba dan goyo bane ke kawai dai sai a ce to ki duba wasu abubuwa ki fuskanci in sana'a ne ki kalli sana'anki ki sa hankalinki akan sana'anki in 'ya'yanki ne ki kula da duba 'ya'yan shi dai namiji abin da ya kamata ki rika mishi na zaman aure amma kake ce za ki tare akan a ake dole sai abin da ya kamata ya miki siya miki mm. a ake dole idan um, kishiya ne ba ki sanya a'a eh, ke dai ki har ma ki rayu mazan nan sun riga sun yi caji malama hawa kin cajo shi menene mafita a cikin wannan matsala da musamman a ilmanci to mafita farko duk abin da mutum zai yi mutum ya addu'a Allah ya za'a mishi mafi alheri sannan na biyu ka gane kai waye kai ka fasara kanka in kai mutum ne ba da baka da hakuri to baka san irin matan da za ka aura idan ka mutum ne kai dan boko mai son kaza da kaza da kaza to ka san irin matan kar ka je ka aure wanda kila ba ta karatu ba ko kuma kila ta yi primary school ne abin da kake tunanin kuma ka tilasta ka dan kwara kana so kuma lokacin da daidai da naka mm. dole ka san wannan dole ka san al'adan ka idan misali kai ba haushe ne kana ganin al'adan ka fa na Hausawa ne kai irin gidan ka ba shiga ne kuma ba za a dinga fita ainihin hawa to fa sai dai ka aure bahaushe wanda suke da irin wannan ra'ayin in ka ta ka aure wata yare su ba ba za ku samu matsala mm. sannan kuma ka gane matakin ka kai mai ka ne koko mai arziki ne ko kuma matsakaici ne in za ka tashi aure sai ka san irin wata za ka auro don ku zo ku daidaita da ita mm. da kuma ɗansu abubuwa daban-daban wanda ya kamata mutum ya kalla kafin ya aure ka addu'a a bada zaɓin Allah sannan kuma a yi bincike bincike shi ma yana taimakawa dan a yi bincike akan kai ma kuma kai bincike akan wata zaka aura saboda akwai abubuwan da za iya kasance ba ba lalle ne ma kuma a yi bincike a san komai da komai ba amma dai za a iya samun wasu abubuwan da za a yi amfani da su wannan karshe za su iya taimakawa malamai za su faɗi sauran malam isa to shi na farko dai wannan al'amura inda za kamar da doktor ya faɗa dole a samu fahimta ka fahimci waye kai waye abokin zamanka mai matsalolin shi Mai kuma za ka iya shawo kan shi domin matsalar da matsalar wani da ta wani ba ɗaya ba ne saboda haka abin yawwa ba a yi uniform mm. kar ka ɗauki abu ka ce gama gari ne kawai yanda wani yake son kaza dole wani na so haka wance ke so dole wance ma na so ba a haka kowa da ita tunanin shi kowa da lalurar ta sa muna iya yana iya kasancewa yanzu misali za ki iya samun mata biyu matsalar damuwan aure ne kila ta yiwu za a ƙara aure ne ba dole ne yanda wannan za ta yi misali hajiya a za ta yi za ta yi mai da martani aka hajiya b za ta yi mai da martani kowace da yadda take to yanayin ta za ka kai kuma a matsayin ka na abokin zamanta yanayin matarka ya kamata a ce ka san wace ce to sai ka san hanyar da za ka rage mata wannan damuwa sannan kuma a dinga ba su sararin yin wasu abubuwa na kansu ko da kalilan ne ma'ana a yau ko da in tana misali yanzu tana son zumunci ko tana son wani abu wani abu daban da ke faranta mutane rage idan ka fahimci ta cika cikin damuwa a a kina son ganin yan tana mai son ganin yan uwanta ne wata rana kai ta gidan yan uwansa gani in tana son ganin gawa ta ne ko ta je rage damuwa ka me ta ka sa ta a wani yanayi wanda zai dan faranta mata rai ko yaya ne ko da na wani dan lokaci yana magani ka sa ana yi yau wai kan magance wannan damuwa sannan kuma zan dora akan kuma mata yanzu yanzu misali kamar karin magana da dokta yake kawo mata ke cewa wai namiji ba dan goyo ba ne namiji kanin ajali kaza kaza to mu duba mu ce namiji kanin ajali in namiji kanin ajali ne an yadda namiji a yadda kaddara mu ce namiji kanin ajali ne daga ajali sai ajali sai mutuwa ba daga mutuwa sai aljanna ko to ai namiji yana kan hanyar kije aljanna ne amma an ce haka ba a tsari ba ka fasara shi a eh sabanin fahimta tunda ba hanya sannan kuma sannan kuma in ma suna daukan ma an gaya musu haka to su dauka namiji shine ajalin da zai kai su shiga aljanna mm. ajali za ka mutu za ka mutu sannan ka shiga ajali to haka ne ya mata girma a goyo eh, eh kuma zahirin gaskiya ba dan goyo ba can da gaskiya inda dan goyo ne wani ba zai aure mata shi watan da wallahi ko zai in aka bar shi da ita ko cinye shi ba ko cinye shi ba ta dauka ba to mallan na gode dan goyo da ake nufi na ma'ana ne mallan goyo mallan ya mana fasara a yanda kai ta fahimta shi ma mallan yanda ya fahimta yanzu ya mana fasara fasara ne na gano ka sani ko haka mata suke nufi a'a eh, abinda nake kawowa da na sani na san ba haka yake amma ina san matan san malama hawa kin ji fa abin da wanda muke ba goyo ya kawo mana eh. Eh, ba ba mu mafita ni ba mata shawara shawaran da zan ba mace shine shi aure a yadda aka san shi an yi shi ne don a samu kwanciyar hankali da jin daɗi amma yanzu a yayin da yake akwai ma'aurata da yawa suna zaune cikin auren nan cikin tashin hankali da za a ba su zaɓi eh za su amma kuma da yawan suna zaune cikin tashin hankali kuma sun ki faɗa mu kowa suna ma gudun ma a san cewa suna zaune cikin irin wannan tashin hankalin da a ka a zo a ce ko a kashe auren ko dai kuma a ce a wannan ta gaza eh. ko shi a ce ya gaza to shawaran da zan basu shi ne in ɗaya na cuta ma ɗaya shi wanda ake cutan zai kai ga lokacin da zai shiga wani yanayi kamar inda matan nan ta shiga ta je ta kashe 'ya'yan da sauran mata da damuwa yawa to mutum zai iya shiga wani inda zai abin da ba za a taba a taba tunanin shi zai iya yin shi ba da zai cutar ma kan cutar da kan shi ko hmm. cutar da mijin shi ko cutar da 'ya'yan shi shawaran da zan ba da mutane cewa na farko a ji tsoron Allah a aure daga namijin hammaci a ji tsoron Allah duk nauyin da mutum Allah ya san ya dora mishi na aure ya rika yin shi banda cutar namiji ya ga cewa ni miji ne a'a ni ina da zan iya auren duk wacce yau in kika tafi ma zan iya samu biyar ko hudu irin ki in mayar ba haka a yi tunanin haka a zauna a ji tsoron Allah yadda addini ya tsara min na zamantakewan aure kowane addini namiji yadda aka ce ka riƙe mace mace ba bai wanka bace hmm. mace ya zaman ka ce abokiyar arzikin ka kalle ta matsayin haka hmm. ba wai a'a kai kawai namijin ka shigo in ka gyara murya kawai mace a ta dinga jin tsoron ka ba haka ya kamata ba haka ya kamata ka dauke ta a matsayin aboki ya zama aboki shawara in ka ɗebo ta damuwanka da waje ka zo ka same ta ku yi tattauna ta baka shawara ne wace zaune abin dariya ma malama hawa mm, eh. sai ka dokokin da Allah ya dora mishi Allah ma gaba ɗaya kenan kuma eh, bi ke eh to yawa ya kamata ma shi na da ya ce abu a yi yawa ya kamata kakka kalli mace kakka dinga firgita matanka kana tsorata ta ya kamata ka dinga soke duk wani nauyi ita ma haka ta soke nauyi da Allah ya dora mata shine za a wannan kuma damuwan suna cikin shi in mace mace kamar tana cikin damuwa to ya kamata in ka ga damuwan ta kai wani hakka da kanka wani yanayi ya kamata ka taimaki ka neman mata abin nan ko asibiti taimako dai maimakon ka je kawai ka ta kawai kishi ne ko wani amma ka nema mata yadda za a samu mata mafita wani mata wannan tonanta yake yi da eh, eh sosai abin da nake son kara kawai wannan tattauna yayi abinda nake so mata su fahimta ba an ce ko in kina cikin damuwa ki aikata wannan bane saboda na can lokacin da na wannan yarinya ya faru sai gashi ya faru a zamfara sai gashi ya faru a nan ka san wani lokacin iyayen mu ku yi hakuri wani lokacin tunanin sai ga bai zama da zurfi wani lokacin a da kokarin ai gyara sai ya zama kuma kamar ana ma zugawa ne ba ana ce idan mace suna cikin damuwa ta ta damu ta hankali ko kuma ta yi wasu abubuwa da bai dace bane ba a yi hakuri a nemi mafita ko dai a gaya ma mafitan ma da ai sun ne eh, ko dai a samu a gaya ma manya a daidaita a san yadda za a yi ko kuma a yi addu'a ko kuma waɗanda ya kamata sani ko da ba iyaye ba a sanar da su don a zo a shiga a ɗauki eh, matakin da ya kamata a ɗauka ba sai ya kai ga an ji an aikata wannan ba da haka ba ana cewa idan mutum na cikin damuwa ne kuma wata aikata wannan abubuwan su ne daidai ba mm. ba abin da muke cewa ba ke ba. haka ne malamai na gode da karin bayanin da zan yi cewa akwai wata da take bayani wanda cikin ilimi ne cewa shi mutuwa aure mutane su ne ganin shi kamar mugun abu idan har mace ta san cewa tana cikin asaba ko namiji yana ganin cewa ana azabtar da shi Eh, wato mutuwan aure ko a ce saki ba an yi shi bane wai dan saboda sai an kai ga son zuciya an kaji kana cikin takuran da babu mafita to a ya fi alheri da a zuwa aikata mugun abu kuma a shiga cikin damuwa da ba a jin daɗin karantarwa mutuwar aure ba wani abu ne ni illa ba mm. wani lokaci gyara ne masu ga wani alherin ne ke jiran ka wani da fatan masu sauraron mu za su karu da wannan bayanai da malamai suka yi to ba wai na son shiga cikin hudumin wani addini bane a ce for better for worse ko yaya ake ciki ko yana kashe ki ko yana miki ne ne a ce sai an zauna to sai nake ganin kila kamar addinin ba a mishi fasara da kyau ba hmm. ba za a ce ko ko da ke ana fasaran shine kila ko da mutum ya shiga cikin talauci a yi hakuri ko da kaza to amma ba zai yi a ce wai miji yana cutar da mace a ce wai lalle sai an zauna ba saboda an yi alkawari ba ya kamata a ce ma shugabannin addini suna shiga ba da ilimin addinin kirista amma na tabbatar da cewa duk matsalar da ya fara fasto sai ya sani suna da wannan shi ya sa aurarrakin su bai cika mutuwa wai ba su da matsala ba wata macen malam bahaushe ba za ta iya zama auren daki ba amma saboda idan ta je basto zai bata wuri kuma zai janyo da mijin a daidai lokacin zai iya daunar mijin ya daina na ɗayan su kwanaki ko wayan sa watanni ta ɗan samu sauki ta gwammace haka ya. Eh, kauna burin masoyi daure tsare shirin namu za mu leƙa filinmu na kwalama inda binta ta jiyo mana bayani akan yadda ake kunin shinkafa. Assalamu alaikum. To da farko dai uwar gida zan yi miki bayani kan yadda ake dawan shinkafa. In za ki dawan shinkafa kina buƙatar ki samu ruwa, samu tukunya, samu shinkafa ki. Ki wanke, ki gyara shi, ki ba su a markaɗa miki. in an ka markaɗa miki sai ki dawo da shi ki tankaɗe shi ki samu tukunya ki sa ruwan zahi ki aza ga murhu bayan ki aza sai ki dawo ki gyara garin ki tankaɗe shi sai ki kwaɓa shi ma'ana ki kirɓa gumba sai ki nasa in ki sa ga tukunya za ki bar shi shi sha wuta sosai saboda shinkafa tana buƙatar wuta to in ya dahu sai ki samu turmi mai kyau ki samu taɓarya sai ki kwashe shi sai ki sa turmi sai ki kirɓa bayan ki kirɓa kina buƙatar ki samu wuri mai kyau ajiye shi in ya ɗan sha iska kaɗan sai ki samu nono kindirmo sai ki dama da shi ba a sa ruwa saboda in kina son ki ji daɗi ne sosai ba sai ki sa ruwa ba amma kuma in kina buƙatar ruwa kina iya ki sa ko kuma a zamanance kina buƙatar ki sa madara ko yogurt ko kuma kwakwa ki ɗan guga shi ki sa wurin damawa sosai ki gwada ki gani insha Allah za ki ji daɗin shi sannan kuma na biyu da ake wa shinkafa kina iya komawa za mu dawo na farko kenan kina iya in ke gyara shinkafa ke komi da ke tsince ta ke gyara ta ke wanke ta ke kai ta annabu? to sai ki dan aje garin ya dan huce da zafin niƙa in ya huce da zafin niƙa sai ki saki ki dai nasa shi haka nan cikin wuta in yanne ba sai ya nuna sosai ba to in bai na sosai ba za ki ji kuma wanda bai nan ba shi kuma yana da ma'ana daban bisa ga wancan na farko da ya amma kuma za ki iya dama shi shi ma ko da nonon ko da yogurt ko da madara ko ma dai da ruwa insha Allah kuma za ki ji daɗin shi Allah ya samu dace Masu saurare abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. alishashen ce